ranar litinin 31 ga janairu shekara 2023 kuna tare da sashen wasu na studio kalangu ga labarin ta da hawa usman ga muhimman su Ƙungiyar wasan kwaikwayon kasar niger na cikin zaman makokin rashin ɗaya daga cikin mambobin nata da ya fice wajen tsara wasannin kwaikwayo cewa da Alhaji Abubakar Lobin na Maraɗe. Muna tsaye da tsokaci na aminin Margayin. ya kamata a yi tsari a cikin al'amuran bakuncin haure ta yadda zai amfani kowa in ji jami'in ma'aikatar ministan cikin gida a lokacin wani zaman taron da yawa kana a agadas a rahoton na musamman za mu taɓo batun tafiyar da shari'ar filaye a gundumar boboi da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke bayan rasuwar mustapha rafa da umaru hadari a kwanakin baya jihar maradi ta sake shiga juyayen rasuwar ɗaya daga cikin fitattun 'yan jihar tata da suka huddo sunan nata a bangaren wasannin gargajiya a kasar niger a halin yanzu suna cikin makokin rasuwar alhaji abubakar lobi mai tsare-tsaren wasannin kwaikwayo da ya riga ya mujiya ya bar mace ɗaya da 'ya'ya goma sha biyu da jikoki 28 alhaji bego ɗaya daga cikin amanan marigayi ya ma muhammed mamman tsokaci kan rashin abokin nashi. Mun yi wasa a dukkan gidajen samari na Nijar albarkacin bukukuwan matasa da shugaba kunce ya kaddamar. Mun kirkira wata kungiyar malaman makaranta haɗe da samariya. Mun halarci bukukuwan festival na tawa na maradi na yamai na zandar na difa da sauransu inda kusan kullum mu ne ke zowa na farko. Amma shirin da yasa aka san Bubakar Dobi a ƙasar nan shine shirin mu mai suna tabul mai kamar langabu a festival na difa a shekarar 1981. Tun wani lokaci muka rabu da juna inda ya kasance a zandar ya kafa kungiyarsa ta kansa kuma Allah kaɗai ya san adadin wasannin kwaikwayon da ya shirya mu rubuta shirye-shirye kimanin guda goma mai ban dariya ne kamar yashi dogo tun yana karamin yaro haka yake Bubakar na son ba da dariya sosai dan wasan kwaikwayo ne na musamman da babu kamar sa a ƙasa tana dabbo tsakanin kungiyar malaman jami'a da na manyan makarantun ƙasar Nijar sanadireshin maraɗi da shugaban jami'ar ɗan duk kuɗin kulodo ta maraɗi. Ranar 28 ga wannan watan malaman jami'ar sun bayyana a cikin wata sanarwa cewa sun yi Allah wadde da yadda wasu malaman a cewar su wanda ba su cancanta ba suka sa ido kan rahoton ƙarshen karatun ɗaliban. Ga dai ƙarin hasken da magatakar da ƙungiyar malaman jami'ar Benin Abdullahi Yamma Muhammad Mamman. A fuskar tsangayar kimiyyar husa'a ta jami'ar Maraɗi, shugaban ya taɓarɓara yanayi ta hanyar ba da riba sakamakon ga hannun malaman da ba su bane na tsangayar. Alhali ko ƙudurin a kansa cikin ayarsa ta uku ya zayyana ƙarara da malaman da ya kamata a zaɓa don ba da sakamakon wannan rahoton su zan malumai ne na sashen da ke rataye ga tsangayar kimiyyar husa'a. To, waɗanda suka ba da sakamakon malumai ne da ba na sashen ba kamar yadda ayar dokar ta zayyana kamar babban magatakardan sandikar malumai koyarwa da malaman binciken ilimi mai zurfi sashen cututtuka da wasu malumai dai na sashen ilimin gona da muhalli da wasu kuma malaman sashen ilimin kimiyya na maraɗi da wasu injiniyoyi da ba su da wata cikakkar alaka da ilimi mai zurfi to wannan ne mu muke Allah wadda da shi an su. a cewar shugaban jami'ar ta profesa sani mamman malaman ba su lakanci ka'idodin da daftarin koyar da wato dokar na ma'aikatar ministan ya kayyade ba a cewar shi dole ne a samu fita ganin cewa malaman sun hau kujerar naƙi gadi abin da yake ce ma muhammad mamman Duk waɗanda suka kula da ba da maki na sassa daban-daban ma'ana sashen latroni kanikanci ko aikin gyaran gari dukansu doktoci ne ko ma injiniya kenan suna da kwarewa kamar su suka ce bai dace ba kuduri ne da basu yarda da shi ba to me yasa za su dubi abubuwan da suka tanadi wannan kuduri ko ma menene su sun ke su ba da maki to me yasa idan an nemi wasu ya zama matsala idan suna da wata shawara su bamu so da yawa na gana da su shin takamaimai menene ba a yi ba a nan bangaren gida domin magance wannan matsala sun ce a'a ba daga gare su bane daga biron su ne na kasa ben kuna gani yanzu an samu mafita amma ya zama laifi kamar wani abu ne na munafici malamin jami'a bai da wani hurumi sanin makin da wani malamin jami'a ya bada yawan farmakin da 'yan bindiga ke kai ma al'ummar goruwal da ke ƙauyen tege ya sa jama'ar komawa bankilare a ranar 27 ga wannan watan iyalai sama da dubu biyu ne wato aka yi rajista wanda ya daidai da sama da mutum dubu bakwai in ji hukumomin ƙauyen da suka shaida ma studio kalango ganin cewa jihar agadarsa ta yi fice wajen al'amuran tafiye-tafiye ko kuma bakuncin haure shi ya sa masu ruwa da tsaki a bangaren tafiye-tafiye na ƙasa da na ƙasashen waje suka yi wata haɗuwa ranar 26 ga wannan watan ma'anar wannan ganawar ita ce samun hanyoyin shawo kan matsaloli wanda suke da nasaba da bakuncin hauren kamar yadda soli amadu magatakarda na kwamitin tattaunawa kan batun bakin haure a ma'aikatar ministan cikin gida shaida ma sai karim Mun taimaka wa jagorori na jiha da kayan aiki domin tuntuɓa ga bakuncin haure a Agadez, domin fargar da masu ruwa da tsaki su tuntuɓi jama'a su samar da mafita akan matsalar bakuncin haure. Kun san a shekara 2020 Nijar ta amince da siyasa akan bakuncin haure wanda muke ƙoƙarin muga an samu mafita jama'a sun canza yawo domin samar da mafita akan matsalar bakuncin haure a Nijar. Bakuncin haure haure idan aka tsara shi akwai riba ga bakin hauren ma da kuma ƙasar Nijar. Ina ganin ya kamata kawai a yi shi cikin ƙa'ida domin ya kasance mai amfani da al'umma. Gwamnan jihar Doso ya yi kiran wani taron muhawara tare da masu ruwa da tsaki kan zirga-zirga. dangance da yawan hatsarin motocin da ake samu a 'yan kwanakin baya-bayan nan alhassan mamman daraktan ma'aikatar jihar da ke kula da zirga-zirga a doso ya bayyana hanyoyin mafitar da suka tseda a cikin firarsu da hausi abdurrahman Euh, Gwamna ya yi hani daga bakin ranar jiya ga duk wata motar ɗaukar fasinja da ci gaba da zirga-zirga daga bakin karfe goma sha ɗaya na dare maimakon sha biyun dare. Polisai za su tsaye da duk wata motar sufurin fasinja da lokacin yayi a cikin jihar Dosu. Wannan shine aka tsaida. da haka kuma ni kan kaina magajin gari da mataimakinsa na farko an ba mu umarnin ɗaukar dukkan matakan da suka dace domin sabunta allunan zirga-zirga. zirga-zirga da na na'urorin ba da izinin wucewa da tsayawa kan hanya. Renouveler le panneau de signalisation, les feux optiques Ƙungiyar ɗaliban jami'a ta birnin Yamai ta cafke man sarandi mai yawan gaske a cikin jami'ar. Ƙungiyar ta tabbatar da haka ne a cikin wani taron manema labarai da ta gudanar jiya don sanar da al'umma yadda al'amarin yake. Ga dai ƙarin haske a cikin firar da almustafa Bakin Bature yi da shi da Rafikatu a tayar. Mun yi la'akari a cikin euh, jami'a akwai masu sayar da man fetur na Simogol. Sai muka ga ya dace mu tsaye da shi kuma mafi yawan masu sayar da shi ba ɗaliban jami'a ba ne. Kuma suna sayar da shi a wurare daban-daban na jami'a. Sun yi shaguna akwai da yawan shalkoki na man fetur a ko'ina. Matakan da muka ɗauka da farko mun cewa masu kula da tsaron jami'a su kwace duka jalkokin da ke yawo a cikin jami'a kuma a faɗa faɗawa waɗanda abin ya shafa daga yau ba a ƙara sayar da man fetur na simogol a jami'a wanda hakan yana iya haddasa gobara kuma 'yan ɓata gari su samu damar shiga jami'a duka wanda aka kama ya ƙara koma a cikin wannan sana'a zai gane kuskurensa farashin cimaka ya karu a bilma da ke a nisan kilomita 600 daga arewacin agadarsa wannan tsadar ta samu tushe ne daga matsalar rashin tsaro da kuma ƙarin farashin kayayyakin masarufi a yankin na kawar kamar yadda isufu omar shugaban gamayar kungiyoyin fararen fulani bilma ya shaida ma musamman A yankin kawar dukkan kayan masarufi basa taɓuwa bai wuce shekara biyu ba buhun shinkafa a jika bakwai ake saida shi yanzu jika goma sha hudu da rabi yake a kasuwar dirku da bilma man dafuwa a ɗari da hamsin lita yake yanzu yana jika da ɗari da hamsin ba a iya samun buhun hatsi mai kilo hamsin ƙasa ga jika ishirin ma a yi zancen samul da ya hau har jika goma sha biyar biyar faken makaroni daga dala hamsin ya koma dala tamanin gaskiya yanzu komi ya yi tsada neman ceton rai kawai muke yanzu motocin da ke shigowa daga ƙasashe makwabta ganin rishin kwarciyar hankalin da ke akwai fasazowa sosai hatta kuɗin mota ya ƙaru saniyar ware muna son a yi wa al'umma da ke cikin wahalar nan sosai wani tanadi dangance da wannan hawa hawan farashi da ya wuce kima. gwamnatin kasar nigeria ya kara wa'adin kwanaki goma ga 'yan kasar shi don su canza kudaden nasu ga da suka yi jinkiri 31 ga wannan watan ita ce ranar ƙarshe amma sabon karin da aka yi zai kai har zuwa goma ga watan gobe al'ummar birnin kwanni da ke makwabtaka da kasar ta najeriya ta yi ba da wannan karin gadi abin da wasu suke shaida ma asumana musa riska Lalle gashiya mun samu labarin cewa gwamnatin Najeriya ta ƙara kwana goma na wajen amsa tsohon kuɗi. Ba ma shi a bakin ciki ba. Mu sabin kuɗin ba mu gane su ba. Da Najeriya da Nijar babu mai zakkowa shi ba da sai ba shi shi ce a bashi canji. Kina har yau dai wurin jiya na noman goje. sai mun hankuli da abin ya to a yi shi amma wasu kan an takura musu ga wasu sun yi kaɗan wasu kuma suna ganin musu musu kaɗan ba amma ga wasu mutanen na karkara kan sun yi musu kaɗan ci ka taho gaba guda an ce maka babu abin bai daɗi ba kasuwanci alhamdulillah wasu suna guda ga mutane da yawa bai gudana canja kuɗin kashi ya kama na haka nan ƙarin kwana goma da aka yi ganin mu mun hijin daɗin a barta hakan ganga tunda sauran kaɗan ne ya rage lokacin ya kasance yanzu idan an ka ce an ƙara kasa kwanan nan goma to ganin muka kamar yadda zamuji ta wagga da muke cikinta an ɗaga abin nan abin da an gare ka ka da shi to menene amfanin dagin gare ka ba ka da wani abu da za ka yi amfanin rayuwarka da shi karo na bakwai na gasar dukan kofi kasashen nahiyar afirka shan na ci gaba da gudana a kasar algeria wasannin kusa da na karshe za su somawa gobe senegal za ta kira da madagascar yan niger kuma za su kira da algeria kasar niger ta kawo tarihi kamar yadda kotun yan wasan mina haruna dola ya shaida ma cewa wato habibu garba ba ya da fargaba a game da wasan na gobe muna fatan za mu karawa cikin wannan wasa sosai ta fuskar kuzari ba ni da wata fargaba cikin wannan wasa ina ganin suna iya kulawa ta fuskar hankali haka ne kwai yan kallo idan muka samu jurewa ina ganin muna iya zuwa neman nasara na faɗi tuni tana da nasara biyu a cikin wasannin sada zumunta muna neman nasara ko da guda ce gaban algeria rashin sa'ar shine a wasan dab da na ƙarshe ne ƙungiya guda ce dole za ta zuwa final muna ganin muna da makaman yin wannan wasa ƙungiya algeria tana da nata muna girmama su kowa zai iya cin ƙarfinsa domin neman wannan final suna da ƙarfi yin haka mu ma muna da namu ƙarfin yin haka mahe rahoton na musamman gundumar bobai na daga cikin yankunan kasar niger inda rikicin biyan kudaden lanho ke na tsakanin iyalan gida daya wasu lokuta al'amarin har yana kai su ga zuwa kotu kamar yadda babban alkali adamu garba rashida wanda ya wakilci a da wato kotun ta bobai ya shaida masu man amadu ta fuskar shari'a wace hanya ce ake bi domin daidaita rikici tsakanin bangarori biyu on tant la conciliation ana karkata ne da farko ga neman sulhu wace ta zama tilas a zayyanawar doka saboda kamar yadda ake faɗi samun sulhu ko kaka yake ya hi yanke shari'a hukuncin da ta dace gara a samu sulhu da bai ɗaukar dogon lokaci da ashe kotu kenan sai a nemi wannan sulhu don a ciwo kan irin wannan matsala idan sulhu bai taimaka wajen magance magance matsala ba to waɗanne hanyoyi ne na gaba. Ka'idar da zaran ɓangaren biyu sun tuntuɓi kotu dangance da wata rigimar hili ana baiwa wanda ya saba noman wurin da ya ci gaba da aikin wurin har zuwa ƙarshen shari'ar. Amma idan akwai wani haɗari na arangama da zai iya abku ana yin hani da aikata wurin har ya zuwa karshen shari'ar. Yanzu an ɓangare guda ya ƙi mutunta abun da shari'a ta gindaya kamar ya je ya yi shuka a wurin ko ya yi noman wurin zai fuskanci doka shine ake ce makin bin sharaɗin da doka ta gindaya kuma abu ne da ake gani kai a kai a yankin bobo idan ɗaya daga cikin ɓangarori biyu ya ki amincewa da matakin alƙalin farko wace hanya ce za su iya bi hukunci a fuskar batun hidaye kulliyomin ana ɗaukar ƙara a kansa da kotu ta yanke hukunci a nan dai masharantar mu mutane kai tsaye suke ɗaukaka ƙara wajen babban koti na doso can ma bayan an yanke hukunci mutanen na kai batun ma har zuwa ga kotun ɗaukar. ɗaukar ƙara mafi girma ta yami kuma wannan kotun ɗaya ce ke gare mu a nan ƙasar Nijar ita ke kula da dukkan matsalolin hilaye a Nijar shi yasa ma kuke ganin rigimar hidi ɗaya na iya ɗaukar shekaru da dama a yanzu haka akwai rigingimun da suka wuce shekara talatin da ake komowa a kansu. Ya za a yi domin aiki da matakin juju. Idan an yi da bin hanyoyin kai kara gaba ɗaya ana gindaya dabarar zartarwa da ke baiwa jujun farko damar aiwata matakin inda yake ɗaukar hukunci bisa ƙuduri ya sanya wani jami'in shari'a ise ko kuma ma wani shugaban brigal kamar yadda doka ta zayyana don a je a zartar da hukuncin ana shaidawa ɓangarorin ranar soma ɗaukar matakin a je wurin kuma a kashe maganar rigimar kuma a zartas. muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa ne wannan maraice a yanzu kuma ga Guruza hasu ta da labarin sashen zaurmanci a yi lahiya lahiya.